يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإنسان مطبوع على حب وطنه فإن الله سبحانه وتعالى فطره على ذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه حواء من الجنة إلى الدنيا قال لهما قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون من ذلك صار الإنسان مقطوعا ومقطوعا على حب وطنه فالوطن كما عرفه علماء الاجتماع هو مقر الإنسان هو مقر الإنسان وما إليه انتماؤه سواء ولد فيه أو لم يولد فعلى حسب هذا التعريف فإن الوطن يعتبر وطنا سواء خان فيه مولد الإنسان أو منشأه أو إنه استوطنه بعد أن ولد ونشأ في مكان آخر فكل إقامة فكل مكان إقامة المرء يعتبر وطنا أيها الإخوة الأفاضل لما جاءت الشريعة الإسلامية أقرت تلك الفطرة الإنسانية فأثبتت أن حب الوطن من الدين أن حب الوطن من الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب بلده مكة حبا شديدا حتى إنه لما أخرج منه وخرج وصار ينظر إلى أودية مكة وأشجارها وبيوتها وجبالها قال اللهم إنك لتعلم أن مكة أحب البلاد إلي لولا أن قومي أخرجوني منها لما خرجت ولما حاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة اجتوى اجتوى أصحابه المدينة فأصاب بعضهم الهمة منهم بلال رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وغيرهما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما خرج الإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره في كتب السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبلال رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الهمة كما قلنا فصار ينشد بيتين يقول فيهما على ليت شيري هل أجلسن ليلة بواد وحولي إذخر ودليل وحل عربا يوما نياح وحل يبدو يمتولي شامة وطفيل فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين البيتين من بلال رضي الله عنه دعا بذاك الدعاء الثالث ذكره أيها الإخوة الأفاضل إن حب المرء لوطنه كما قلنا معمور به في شريعتنا لكن ذاك الحب له علامات وأشراط وأمارات من تلكم الأمارات أيها الإخوة الأفاضل الدعاء له الإنسان المحب لوطنه ينبغي له أن يدعو لوطنه بصلاحه وأمنه واستكراره ولا ينبغي للمرء أن يدعو على وطنه لأنه كان عايشا فيه فإذا أصابه الله سبحانه وتعالى بوباء فإن المصيبة عليه فالمصيبة التي تصيب الوطن إنما هي تصيب أصحاب الوطن هذا هو الأمر الأول أن تدعو لوطنك الأمر الثاني أن تدعو لولاة أموره بصلاحهم وأن يحميهم الله سبحانه وتعالى من كل فساد وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى منيبين لخير الوطن هذا هو الأمر الثاني الدعاء لولاة الأمور لأنهم إذا صلحوا يصلح الوطن وإذا فسدوا فإن فسادهم يعتبر فسادا كليا للوطن كله فلذا لا بد من الدعاء لولاة الأمور هذا هو الأمر الثالث الأمر الثالث أيها الأخوة الأفاضل هو التضحية من أجل حماية الوطن التضحية بالنفس والمال ينبغي لكل إنسان محب لوطنه أن يضحي بنفسه من أجل حماية وطنه وينبغي أن يضحي بماله كثيره ونفيسه من أجل حماية وطنه هذا هو الأمر الثالث أيها الإخوة الأفاضل والأمر الرابع أيها الإخوة الأفاضل هو الشوق إليه إذا سافرت ينبغي أن تتشوق إلى الرجوع إلى وطنك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك ومكة أياما كثيرة وما شاهد المدينة بجبالها ووديانها ومياهها وعيونها فلما كان عائدا من غزوة تبوك وبدأ ينظر إلى جبال المدينة ورأى أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا هذه طابة هذه طابة وهذا جبل أحد جبل يحبنا ونحبه فالشوق إلى الأوطان أمر معمول به شرعا أيها الإخوة الأفاضل لكن حذار حذار أيها الإخوة الأفاضل أن تكونوا مع أهل العقيدة الأوجاع والملة المسراع الذين يقدمون أوطانهم على دينهم حتى إنهم حتى إنهم وضعوا حديثا ونسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الإيمان فهذا الحديث وضعه الوضاؤون الكذابون الذين سموا أنفسهم بالقوميين حتى قال أحد زعمائهم بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أقسم ومن أجلها صلي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم هؤلاء هم يقدمون أوطانهم على دينهم وهذه عقيدة أوجاع لا ينبغي أن يعتقدها الإنسان المسلم إذا نحن المسلمين وسط بين الذين ينشرون حب الوطن وبين الذين يعبدون الوطن فهناك من أنكر حب الوطن بالكلية فحجر وطنه جدا ومعنى وسب ولاة أمور وطنه وكره كل إحسان ينزل على وطنه فهذا أيضا لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد وهناك فريق آخر حيث أفرط وصار يعبد وطنه حتى قدم وطنه على دينه وهو أيضا مذموم لكن الخير في الوسط والوسط ما وصفناه في كلامنا السابق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأنت بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على أهلك وعدك ما استطعنا نبوء بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إقوام درجة كنكتا ولا أبني da Allah madaukakin sarki ya sanya shi a zuciyar dukkan lafiyayyen dan adam dukkan wanda ɗabi'arsa take lafiyayya ba ta karkace ba ba ta lalace ba to zai zama yana son ƙasarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari tun lokacin da ya saukar da babanmu da matarsa Hawwa'u alaihi assalam daga aljanna zuwa duniya Allah madaukakin sarki yace sai na ce ku sauka aka sa shi a matsayin jami'i malaman tafsiri suka ce ku da zurriyyar su biyu ne amma aka ce ihbitu minha ku sauka daga aljanna ku sauka ku je duniya lallai kuna da matabbata wajen zama a cikin duniya har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara muku da kuma wani dan jin dadi da za ku samu a cikin duniya Allah madaukakin sarki ya ce a cikin za ku rayu a cikin kuma za ku mutu sannan kuma daga gare ta za a fitar da ku bayan an muku kabari da wannan malamai suka ce wannan na nuna ashe ɗan adam Allah madaukakin sarki ya ɗabi'antar da shi akan san ƙasarsa duk inda ya tsinci kansa malaman da suke bincike a akan zamantakewar ɗan adam suka ce abin da ake ce ma ƙasar mutum shine duk wajen da ya je ya zauna kuma idan an tashi za a danganta shi zuwa ga wannan garin ko wannan wurin to ya zama ƙasarsa daidai ne an haife shi ne a wajen ko ko a ya rayu ne a wajen ko ko daga baya ma sai da ya gama rayuwar shi mai tsawo an haife shi a wani waje can sannan ya dawo wajen da yake sunan wannan wajen waman nasa ya zama kasarsa kasar shi ce nan daga cikin abin da ke tabbatar mana da cewa san ƙasa ɗabi'a ce da Allah madaukakin sarki ya san da ɗan adam lafiyayye da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana san garinsa na makka a lokacin da kafirai suka shirya makirki suka kori annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bayan garin makka ya kalli rafuta da koguna da tuddai da duwatsu da bishiyoyi da suke bayan garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah tabbas ka san makka shine garin da na so gabaki ne a bankata wallahi ba da dan mutane na sun fitar da ni daga cikin sama ba da ba fita ba a nan malamai suka ce yana nuna fitra ce kuma tun da manzon sama ya haka ya zama shari'a to daga shari'a ta zo ta tabbatar da wancan fitrar wato wancan ɗabi'a wancan abin da ko ka zo ko ka ki in dai zuciyarka lafiyayya ce to za ka zama kana yin sa to shari'a kuma sai ta zo ta karfafi wannan abu da shi annabi sallallahu alaihi sama da kansa yi haka a lokacin da sahabban annabi sama suka koma garin madina sai yanayin madina bai dace da su ba wasu suka riƙa yin masassara zazzabi na kama su a gaba gaba akwai sayyiduna abubakar radiyallahu anhu akwai sayyiduna bilal bawansa wanda ya yanta shi radiyallahu ta'ala anhu bilal sai shige daki yana rera wasu baitota guda biyu yana cewa kai ta kai tuna ma ina za a ce gani yanzu ina wani kwari wato makka kenan a cikinsa akwai bishiyar da ake ce mata tsaure da kuma sauran bishiyoyin da ake iya samun su a garinmu na da wato garinmu na makka Ce ina ma ne a ce zan gangara yanzu in je in sha ruwan da ake ce ma kogin na harbijinna ina ma ne a ce zan ga dutsen nan da ake ce masa jabalu shama ina ma ne a ce zan ga dutsen nan da ake ce masa jabalu tafi manzo Allah sallama ya ji wannan waƙar da Bilal radiyallahu ta'ala anhu yake yi kuma aka ba shi labarin hali mai tsanani da babban sahabinsa sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga manzo Allah sama ya daga hannu kamar yadda matar na na Aisha radiyallahu anha ta ko kamar yadda malaman hadisi a gaba gaba akwai imamul Bukhari da wasu da suka fitar a cikin littafin sunna manzo Allah sama ya addu'a ce ya Allah madaukakin sarki ka sanya mana san garin Madina kamar yadda ka sanya mana san garin Makka a da ko fiye da haka Allah ya karɓi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya karɓi addu'ar ta Allah madaukakin sarki ya sa musu san garin Madina suka zama suna san garin Madina so ne tsanani a wajen al-Imam Malik rahmatullahi alaihi yana ganin manzala sama da sahabbansa sun fi san garin Madina fiye da garin Makka daga wannan addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi har ma ya kafa hujja da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya riƙa ba da labari yana cewa يتركون المدينة على خير ما فيها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون sahabbaina bayan rasuwata za su rika barin garin madina su yadu a wasu garuruwa madina ta fi musu alkhairi da sun gane haka wannan san ƙasar da yake ɗabi'a ce a cikin zuciyarmu kuma shari'ar mu tazo ta tabbatar ba kawai da baki ake ba kamar yadda aka sani son kowane abu ba da baki ake yi ba san Allah ba da baki ake yin sa ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da baki ake yi ba san matar ka ma ba da baki kawai take yi ba san ka ba da baki kawai kike yi ba to haka san kasa ma ba kawai fa hadin fatar baci bane a'a yana da alamomi da suke gaskata shi shi wannan so din daga cikin ababen da suke tabbatar da cewa kai masoyin kasar ka ne shi ne ka riƙa makasar addu'a ta gini kullum ya zama fatanka kasarka ta zama ta zama mai alkhairi in son samu ne duk wani abu na alkhairi da ta goma shi da za a faɗi a duniya to a ce ƙasarka ce ta ɗaya duk abin da yake na sharri a ce ƙasarka ce ba ta da shi annabi sallallahu alaihi sallama ya yi wannan gaji can yi wancan addu'a sannan banza da sama a aikace sai da ya addu'a ya ce Allahumma ƙulfin maha idan al ya Allah ka ɗauke zazzabin Madina ka kai shi can ka jefa shi a jufa sai ka je aka jefa juhfa aka jefa shi a juhfa juhfa ke ya zo cinye ta shi ya sa jini katin mu na al'adai mu da muke wannan bangaren na Afirka da Masar da Biladun sha sai ya zama yana cikin teku ne shi ne wajen da manzala sama ya yi addu'a cewa Allah ya ɗauke zazzaɓin garin magini ya jefa shi a can yi ma ƙasarka addu'a Allah ya taimake ta Allah ya sa ta zama alkhairi ne a ciki ba ɗan ƙasa ba ne na gari ba cikakken mutum ba ne mutumin da zai zo yana ma ƙasarka mummunan fata cewa ta ɓare ta lalace wannan abu na farko ce abu na biyu bayan an ma gabaki dai addu'a yi ma ɗan ƙasar addu'a ta gari Allah ya taimake ta. misalin shugabanni a hankalce misali ne na direba da yake tuka mota kai kuma kana ciki kana cikin motar nan kuma ga direba yana tukawa ko a ce jirgin sama ga waɗanda suka shiga suka taɓa shiga jirgin sama ko suke shiga jirgin sama ko kuma a ce jirgin ruwa shi ke nan sai a ga musibu jirgin jirgin saman nan a ce a injin din shi ya samu matsala injiniyan jirgi ya fara jawabi ko kuma in jirgin ruwa ne a ce ai shi nan teku fa ta yi fushi ai ba cewa za ka yi tabare ba duk wanda ka je na addu'a tabare su tabbas ya cika mahaukaci to misalin wannan shine misalin shugabanninka su suke rike da siyanin kasar ka iliminka na hannunsu tattalin arzikin kasar ka na hannunsu tsaronka yana hannunsu komai da ka sani na rayuwarka Allah da sarki ya dunkula ya danka a hannunsu su suke gudanar da shi su suke tafiyar da wannan abin sai ka musu mummunar addu'a to me kake tsammanin ya faru in ta bare da kai za ta bare wa ya sani in bala'in ya fara tashi zai tsallake so nawa ake yin hadari direba ya tsallake fasinjoji su mutu duka wannan na tabbatar da kowa da za a ce za a tambayi zai buga misalai sau da ka yi ma shugabanni addu'a yana cikin alamomi na san kasa kuma da ma shara musulunci yi umarni da haka wannan abu na biyu abu na mutu ne kyautar da kai da kuma dukiya domin ci gaban kasa da kuma duk wata dama da Allah madaukakin sarki ya baka shi yasa baya cikin alamar san kasa ka tsallake ka gudu ka bar kasar ka likita ne kai da sunan kaka kuma wata kasa wai neman albashi kuma a wadatance kake a waccan kasa ba daidai ba ne baya cikin daidai ka tsallake a matsayin na mai kwakwalwa da za ka iya ba da gudunmuwa a wajen ci gaban ƙasarta. ka tsallake ka duk wata ƙasa abin da ke faruwa a irin ƙasashen mu kenan har ya zama suna da ikilafi da suke ce mishi brain drain hajji ana lissafin mutane ƙwararru godanku da suke wasu kasashe suka tsallake irin waɗannan kasashen namu suka tafi kasashen turai ko kasashen laraba ko kasashen asiya da sunan neman na ko neman na tuwo allah kada ya sanya wasu to taimaka ma kasar tsayawa ka ba da gudunmuwarka shin ba san cewa ana yaƙi don ɗara ƙasa ba daga cikin manufofin jihadi a musulunci akwai yin jihadi don tsare ƙasa idan matafta suka faɗo yi suka ce za su gama da hutu mutu ki faɗe kwana jihadi ya zama wajibi a kan kowa maza da mata yara da manya bayi da ɗaya. kowa a lokacin ba sai wani ya tambayi izinin wani ba mace ta ɗauko duk makamin da za ta iya ɗauka domin kare ƙasarta domin magabta sun zo za su ɓata ƙasar bawa ba sai ya tambayi mai gidan shi ba ɗa ba ya tambayi baban shi ba malamai suka ce tas kutul hukukul tarbiyya a nan ba haƙƙin wani haƙƙin ƙasa yanzu ake san a kare wannan babban abu ne wace gudunmuwa kake ba ƙasarka kar ka zama kullum tunaninka shine kai kai dai ƙasarka ta ba ka ba kai ka ba ta ba sannan alama ta hudu daga cikin alamomin da ke tabbatar da kai masoyin ƙasarka ne shine begen ƙasar a cikin da kake in ka yi tafiya tunanin ka kasarka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yakin tabuta yayi begen madina matuka a lokacin da aka zo gab da shiga garin madina manzo sama ya hango dutsen uhud ya fara hango duwatsu waɗanda suke a garin madina manzo sama sai ya ce ga madina mun iso mun gode Allah ke ce ga dutsen uhud nan dutse ne yana son mu muna san shi dutse kai ka taba cewa haza jabalu kufaina jabalu yuhibbuna wa nuhibbuhu manzon sama yace haza jabalu uhud jabalu yuhibbuna wa nuhibbuhu dutse ne yana kan mu muna san shi hadisi ne na cikin bukhari waɗannan suna cikin manya-manyan alamomi da suke tabbatar da kai masoyin ƙasar kare wanda wannan ya mana karanci a cikin ƙasar mu daga ciki akwai alama ta biyar ita ce kakkarin a bayyana a asiran ƙasarka a gaban waɗanda ba 'yan ƙasar ba irin yadda wasu 'yan jaridunmu suke yi a ƙasashen waje su je ana ba su labarai domin su samu kuɗi su tona ba ƙasa a tsiri ko ka tsallake ka tafi ƙasar ka je kana faɗin wasu abubuwa na cin mutunci gaba da ƙasa ba ka mata fatan alheri ba ka neman ta ci gaba ƙananan yara a wasu ƙasashe ana sa musu san ƙasa suna tasowa wani malami a najeriya na jina na ba da labarin yake ya je kasar masa ya tambayi wani yaro ɗan ƙarami ɗan naziri ya ce mai kake son ka zama ya ce so ne ke zama soja ya ce saboda mai ce da ahmed bisba ya ce zai da kasar masa ke da wannan kai tunanin ka cewa kasa ka lalace ba ko ba ka tunanin ka lalace na za ka jiki wa zai haishe ka ba inda za ka je haishe ka kasar ka ita ce ta yan uwa masu daraja akwai fahimta wanda take ta kuskure a game da san kasa wannan ba san kasa ba ne sunan shi ɗaukar kasa a matsayin abar bauta wannan kuskure ne abin da fahimta ta kuskure masu ɗaukar kasar su ta ji addinin su